أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك على خلق عظيم بلاين الصلاتين كاملتين على الكائل المرء مع من أحب يوم القيامة وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد yau rana Altanin ɗai ga watan Muharram, hijira na dubu ɗari hudu daidai da sha hudu ga watan sha ɗai A yau dinna alhamdulillahi in shigo sabuwar kalanda ta musulunci. wanda sanadiyat aza wannan kida na hijira shine na umaru radiyallahu anhu lokacin da ya tara muhajiru da ansaru kadiba sahih bukhari babu tarih min aina arahu tariha za a ga wannan ya su aka yi shawara cewa ko dai a tsaye da kidan kalanda ta musulunci lokacin haihuwa annabi sallallahu sallama kuma suka ba da shawara lokacin wafatinsa suka ba da shawara da hijira da makka zuwa madina saboda irin girman abubuwan da hijira ta kusa ne karshe ta dai tsaisuwa kan hijira din zuwa madina ne sai na umaru radiyallahu anhu yanzu haka mun gano hijira tana da dubu shekara dubu da ɗari hudu da talatin da biyu Allah ka da sahabbai baki ne a yau za mu yi karatu na goma sha bakwai cikin littafi na ishiriniya a kan yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu tashi harfin zalik a mai cewa ألا فاقبلوا مني نصيحة مرسل يسير إلى إرشادها كل مهتدي إذا شئتم أن تحرزوا الفوز في غدي ذروا كل شغل لامتهاه محمد صلى الله عليه وسلم فذلك منها للنجاة ومأخذ له الحق يدرى والمزية تؤلم نبي الهدى المسرى به والمكلم محبته فوز كبير ومغنم تمام مشتم به تمام مكارم فدونكم نهج السعادة تحسب شوى على كهلك halka أقبلوا jiya نصيحة مرشدي nasihat mai shiryaswa mai da gare ni yake daidai ne mutum ya wa musulmi yan uwansa nasiha kuma ya faɗi kashe su ga abin da zai amfane su shi ne sai ci gaba da ta kullum hutar da duk wanda aka suwa to ya zai saurara ya kashe kunne ya saurara ila irshadiha zuwa ga shiryar wannan nasiha da nake yi to ga nasihan idza shi'tumu idan kuna son an tahar zulfuza tara babban rabo fi ga gobe lahira ga abin da za ku yi zaru ku hitabatun kulla shugulin duk wani shagali ma'ana duk wani lamari ku hitabatun sa limtahi muhammadu domin yabon alaihi sallallahu alaihi wasallam a yi bakin din wannan lokacin mana ku ci gaba da yabon a sallallahu alaihi wasallam kazalika wannan yabon manhan manuwa ne lin najati ga tsira wa ma'akhaz kuma shine abin riko abin kamawa domin mutum ya samu manuwa ta duniya da barzahu da lahiyar alhaqqu kiya yudura an santa ne lahu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal maziyatu yi gulamu kuma an santa yi magana cewa an san gaskiya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da muka diba hadisi na Bukhari cewa ga game da kisa ta Hirak tare da Abu Sufyan radiyallahu anhu daga cikin tambayoyin da Hirakal ya ce hal kuntum hu bil kadhibi qabla an yaqula ma qal kuna tuhumar da faɗin abin da ba a yi ba kamin ya faɗi abin da ya faɗi na cewa an aiko shi da manzanci kuntum abu sufyan ji ta ce la a ba mu tuhumarsa kin dai tambayoyin da yake masa hadisi na da tsawo ya ci gaba da cewa nabiyul huda shi annabin shari'a ne al-musra bihi wanda aka isra'i da shi ne wal mukallamu kuma wanda aka yi magana da shi ne mahabbatuhu son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fauzun kabirun babban rabo ne babban dan kalimar fauzu shine babban rabo kuma sai ƙara na ake ce irin babba kuma wa mu ganima ce babba shi yabon a nema musallu sallam zimamu muhibbihi ragwaman masoyansa zimamu ragwama ce mukarrama bin girmamawa faduna kuma ko amshin hajar sa'adati hanya ta arziki ta zo ku shige wannan hanya din ta arziki ne yabon a nema musallu sallam imamun shi ma'aiki gaba ne li ahlil ardi ga mutanen ƙasa Wabi'u wa isrihim mai ɗaukar ɗawainiyar su ne shine nauyinsu kama kalima isru nauyi alkawali mai abu mai nauyi wa khassum ala zalikum isri a can cikin su ali imran bai tsakhazallahu mithaqan nabiyina lama من كتاب وحكمة ما جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرنه قال أقرتم وأخذتم على ذلك بإسري قالوا أقرنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فما تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون محل الشاهد في إسرنا أو نوري الله ينتهي يضوى عنهم إسرهم والأكتال التي كانت عليهم nan daga cikin nauyi shine kamar a jama'a na bi Musa alaihi salam Allah ce faktulu an fasa ku kashe kawunan ku tuba faktulu an fasa ku a cikin suratul bakara amma jama'a na Muhammad sallallahu alaihi sallama to ba sai an yi wannan kashe kashe mutum da ya tuba Allah subhanahu wata'ala ya gahorta musu haka kuma kace wurin najasa idan suturar zamanin da waccan al'umma wacce ba wannan ba jikin su tabi najasa tufafin su na sai an kwace wannan inda ya bi najasa ba wankewa za a yi sabani wal al'umma haka kuma daga ciki ne su suna ba da fata ga zakka ma'ana zai bisa hudu kamar in mutum na da dubu ɗari misali zai ba da dubu ishirin da ko a ce misali na da miliyan guda zai ba da dubu ɗari biyu da hamsin amma mu miliyan guda za mu ba da dubu ishirin da biyar da su kuma mai gargara tarikai ne libiru zuwa ga aikin alheri kulli amrihim ga kowane lamarin su daga cikin abubuwan da yake faɗa kica, ce wai shofihim kuma yana ce to ga talikai inda shi da zuruhin gunsunanin hirta surana ranar alkiyama zurahu horfajiyarsa mani'un hananna ce ma'ana kwai tangali ga annabi sallallahu alaihi ya tsira fal ibadu bayi asirhim dukkaninsu duk wazo masu dogara ne bi afiyahi da da a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mace rana ranar alqiyama ya kiyaye kulla ma haɗin ilahu dukkan abin da Allah iya kance masa ba ma da bai kitar iyaka ba wa qadal wara ya ja alikain bil hazmi da anniya wal azmi karhin niyya ihuta zuwa ga shari'a wato hazmu da azmu suna da ɗan bambanci yanzu wanda ya sifatu da kalima hazmu sai a ce mai azimu wanda kuma wanda ya sifatu da kalima hazmu sai a ce mai azimu watan bambancin su shi hazimun ya tsara lamarinsa kamar misali bangaren kiyamun laili sai mutum ya zan ya shirya yin ta kamin ɗin ya yi wannan ana ce mai hazim shi kuma azim shi ne wanda tun da dare ma zai kama kiyamun lele ha cikin dare a ga ƙarhin niyya kenan kuma aiki wa lura ya jagoranci kalil huda zuwa ga shida bil hazmi da niyya wal azmi da ƙarhin niyya jamilul muhayya mai kyawun huska ne domin sunna abu tare da radiyallahu ne ke cewa fa na shamsa ta fi wajhihi kamar rana ke gudana ga huska a neman sallallahu alaihi sannan Aisha radiyallahu hawa wa ke cewa wa ajmalu min kalam tara qattu ainu wa akmalu min kalam talita nisa'u ولقت مبرأ من كل عيب كأنك قد sha كما تشاء yace wanda yake ka kyau ai ido bai gan shi ba ba zai ga irinsa ba wanda yake ka kammala mata ba su irinsa ba ba su irinsa ba talice ka an kukushe ka ga kowane irin aibi kamar dai an talice da kake so Shi shine jamilul muhayya mai kyawun huska ne ba su kafi wanda ke da tafi ne da da kyauta ni mawaƙi na talolam ta kun mu bayyana tun da ka na kana bi ka fi habari, ina mai shi ka wannan zali ko husamil ba'si mai mai kaihin takobi ne na alba'asu zarumta wata nusa ku samu saifi mana maratan takobi hami mai ciyaye yadin na da hannun baiwa ne macen horko-horko ce a fatan na da wa amala sa'adatan yana ba su wa falillahi don Allah aukin nan ma'anawo gare ta au kuma waye a akhudhu yana riko illahi don Allah da basquat da amsa duk don Allah yake sallallahu alaihi wasallam ihu kawa ma'aiki sallallahu sallama wa biyayya inna shamsa in ma baka masa biyayya ba fa inna shamsa hakika rana jarar ta gudana fi ɗauki ga masa biyayya sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuni ne akan wata mu'jiza cikin mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda hadisi na asma bint umaisin wanda asma bint umaisin din nan dan aljanna uku ta aura bayan ja'far ibn ja'far ibn abi dalib ja'far ad-dayyar wan sayyidina ali yayi shahada aure sayyidina abubakar siddiq bayan yayi wafati ta aure sayyidina ali ƙarshenta ita ma tana cikin suka wa Fadima alaihi salamu wanka. Wannan hadisi wanda an karbo daga gare ta take cewa Nabi sallallahu alaihi ya yi sallar az-zuhr a sahaba. A sahaba udin nan wuri ne daga cikin Khaibar. Bayan ya aika Sayyidina Ali radiyallahu anhu ko da ya dawo Annabi sallallahu alaihi ya yi sallar la'asar. Annabi sallallahu alaihi ya kansa ga kacassar sidina Ali radiyallahu anhu ke kwana kakshanta har rana ta hwaɗe. Dan sallah sallama sai ce ya Allah ka ba wanka aliyu ya kanye kansa a kan biyayya gare ka ya Allah ka maidan mata da rana. Allah sai ga rana ɗaya ta dawo. Sidina Ali sai alwallahi sallallahu asar sannan rana ta koma inda take. To shine mai shiri ne ya nuni ga wannan mu'jiza. ga cewa masu yabon annabi sallallahu suna yi kan jahilci wannan suka ce wanda amma za ka ga da hadisi da manganun malamai ne suke narkewa suna waka a kansu alal da larabci ko da hausa ko da wani yare to shine ta iya ko annabi sallallahu alaihi biyayya inna shamsa haqiqa biyayya haqiqa rana da ta gudana fi ihi musu biyayya faqad balat haqiqa ta huskanta hawan karbi ta yamma, ba a dabara ta jawo da baya da baya walau ta kawai da ya nemi shahewa min hada gari ta kowar da ta shahe da shamsu kuwi zuka'un rana daga cikin sunan rana a ta'at ta biyayya ga amurku al'amarinsa fata haƙara ta yi ribos don jawo da baya da baya anil garbi ta baro yamma mafaɗarta na hawa shari'a ta taso kuma gabas kasahami ta ce kibiya ce yankuzo da ke zarcewa da sai na sallah sannan ta koma ka wallahi tabbas tarbar nono kannonansa ba kuntil mujizatul mujizoji ma'ana kalolin mujizojinsa sun bakunta ma'ana kullum bakun abu a cikin domin baskatin domin akwai tohi baskatin ana haɗi da sadi ana haɗi katin da si ana haɗi bazkatin da zayu duk dai maimakon gaggaba ta ɗauri sinu ko ta ɗauri sadu ko ta ɗauri zayu duk dai ma'ana guda domin ba su ce ruhin da ya yi a cikin sa'i guda amma a nuhu, kullum wannan sa'in shine mudu hudu ya bungula ma'ana ya yawaita yana nuni ne ga abincin da aka ci lokacin da ana gina khandak mutane da yawa amma abinci bai rage ba kamar yadda hadisi na muslim ma ya ambata domin kuma akwai kuhin da ya fili rabbi cikin ruwa kan ne jasha inuhu sai ga maromaron ruwan ya gudana ya bubuga jasha Dole na nuni ne a sulhul hudiyya mutane duk ta sha bisashen su ta tare da ruwan jitunan aiki sallah salama ya yi tuhi a cikin wannan rijiya din Zimamun rakaya zimamun rakaya rijiyoyin nan na tumniyoyi tumniya rijiyar da hatta kwahe eh, jam'in shi ne a rakaya ma mufradi shi ne rakiya to yaminuhu hannun dama a nabi sallallahu sallama ka ta tankal ta sheta ma'ana ta sa ta yi tankal ta cika ta yami tafi hasar da sahin ɗaukowa ɗabuwan an kai jewa fiye a cikin wannan rijiyar alan na ai tare da kuma akwai nisa tsakanin tsanai Muhammad sallallahu alaihi wannan yana nuni ne ga wata mu'jiza lokacin da aka kai kara da annabi sallallahu alaihi cewa na zai ibn al-Haris radiyallahu anhu cewa muna da rijiya lokacin ɗari kawai take shashe mu amma idan bazara ta yi sai ruwan su ganyen cito idan mun kai wani wuri kuma ga makiyan mu sun yawa abokan gaba na kama ke roƙa muna Allah ga rijiyar mu idan kullum tana shashe mu to shi ne ƙarshen ta annabi ya ɗauki tsakuwa guda bakwai yamman mu za su ga hannunsa mai albarka ya musu addu'a sai ne ce da wa'annan tsafar ku ne idan kuka zo ga rijiyar nan taku ku yi zikirin Allah ku kada kwara guda bayan guda guda ɗaya bayan ɗai ko da suka yi haka ya ce Allah yanzu haka ko zurhinta ba mu iya gani saboda ruwa sun yi yawaita fa ana ba da zalika nan zura ila qaribi bi ba. A can nasu annabi sallah sai ya zama mutane shatta suna daban-daban ga ya nemi jam'a shamlihin haɗa rarrabuwar da suka yi وان كنت كما الارض ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم حريصاً mai tsananin kwaɗayi ne alaihim a kansu mana yana ƙarƙari shi dai al'ummasa al'ummasa can laka ja kun rasulun min an fusa kun azizun alaihim a anittum harisun alaikum bin mu'minina rahufu rahim rafi'an mai ɗaga wane min mahallin rarci waɗanda an mabiyansa al'umma suke ga ufan mai tsananin tausayi na tun gare su filan mai sauƙaƙa su ba ne gare su ga hamla kallihim ɗaukan nauyinsu da waine su kamar cin huwa kallon alama wula hudin zura majihi tsororo girma ne ta kere mazuran nasu tsororo girman mutane kullum mutane ta hannun hudahun ta ce zambiyoyin duk da suka ji zo an rufe su ne an madahu daga fagen a nemi sallallahu ma'ana duk da darajar tana kasa ga daraja ta nemi sallallahu lama ce huda hulhuda shiryan ma'aiki ita shirya kan fa amal bihi kai aiki wannan shirya, ta har matakar zamani ta har shirya. wala ta galu kakka ketar iyaka fi in ga wani abu ga shiryarsa, wa kare santa ga yin aiki وسدد كديد ma'ana kai sisi sisi wa azizhu ka girmama shi dama Allah ya ce li tu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila girmama shi mana ka ji nauyin sa mana ya khuz min kasiri ka bilyadi da hannunsa fil hashra cikin tarin alkiyama zimarul wara alqawlin talik tijahu muhammad alhuwa sallallahu alaihi wasallam hamina kiyaye shi idza lam yakun manfazu idan ba mazarta ilkinni ga aljannu lokacin wal da kuma mutane yana nuni ne ga aya ta cikin suratul rahman ya ma'ashar aljinni wal insi in istana'tum an tanfudu in aqdaru samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa la tanfuduna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun ahadun allah sanin mamaki na alkoli ya tabbata ga allah shaddahu da ma'aiki ya kawo wannan alkawali ba da nasihi bayan alkawalin ya walwale musaddadahu ya sabanta alkawalin layar ta da bai yadda da aka da nasihi kullum walwalewa alkawalin ba yana nuni ne ga cikon alkawali na musallar sallama walan ma lokacin da zawa'i wa fihi manyan ƙuraishawa ra'ad suka ga khalisa harsihi tataccen aikinsa lillahi ke don Allah Kama kalmar harfu na nufin aiki kamar man kana yuridu harfal akhira nazid lahu fi harfi bayan haka su wayannan manya manyan quraisha afana da suka ga haka suka jawo zama ba asira na aiko shi Kullum kowannen su madal janan mai zartar zuciya ne kuma munajjizu mai zartar da al'amarin da ma'aike sa shi ne ma'ana suka miƙa wuya su musulunci ha annabi sallallahu alaihi ya yayi hani kuma wannan bai shi zai nune ga gudun duniya annabi sallallahu alaihi wasallama da guna da mutane yake yin duniya ha an hawa duniya yayi hani ta son duniya wa haqqara amraha ya wala da al'amarin duniya akwai wani rima yake cewa mali walin duniya ba ni ba duniya ya ce ma'ana da duniya illa karaki mai istazalla ta ta shajaratin summa raha hawa kama kala sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ni ba duniya kamar dai yadda nake ga duniya kamar mahayi ne ya taho ƙarƙashin inuwa ya sha inuwa sannan ya bata haka ne ɗauki duniya wahama ya rashin lahiyantar da mar'aha makiyaya ta ya nuna makiyaya duniya tana da matsala alƙama amraha bayan ya rashin lahiyantar da makiyayarta sannan kuma wa alkama ya gunanta shanun tadda ya gunanta shanun tadda ma'ana ya mai da tamraha da binon ta guna shanu ma'ana dai daɗin duniya ya nuna matsala ne wana baza ya yi kaɗi ya yi jiwa da shira a jama'a bidiru da suke ya hamra hajiyar duniya ne ƙaru uzza musa uzzarsu su kahere zakat aroro أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أخمد يبيت جمرها قرواشن وتفسو to menene ya bishe garwashin wutar Ku samun takobi ya shazo wanda aka dadawa da aimanin mala'iki da hannun daman mala'iku fa aka da shi ya bice jamraha garwashin wannan wuta din tasu ma'ana aka yaƙe su bayan haka kuma yake cewa a kama ita tsayu naziran alhali tana mai gargaɗi bil firaki da rabuwa da guraba ha hankakinta mana ita duniya dai tana ban kwana da mutanen cikinta nan laraba suna da al'adat cewa idan za su tashi a wuri sai hankaki su taho su sun matsuma. waɗancan su tashi da wurin don sun ga suna shirye-shirye don me saboda su cikin abincin da waɗannan za su bari shi ne laraba sai suka da cewa suna buga misali cewa na iƙa gurabul ne," ma'ana ka ta rabuwa da ya yi kyakya ya yi ƙyallowa a dai za a rabu don duk da an kakata to tana jira duk za su hita su bau gari su bau wuri to hankaka za ta tawo hankali za su suna jiran wurin da sauri domin su cinci abincin da za su ga wurin to shi sai zan misali duk sa'ad da za mutum zai barin wuri da Allah akwai hankaka ko babu hankaka to sai ce na ika gurabul baini saboda ya zan misali gare su don duk za su barin wurin za ka gani hankaka galibi wani hana muku Nadal Mista muna ganin almiski al'anama mai tashin kamshi turafa har ne turin duniya. La wallahi kad haƙi. Manya a duk wanda ya shirye shirban sha a ƙasa raba haƙawal ne duniya shine gulbi shi ɗan ɗanin kasa rabin biki a cinye hazab da tsohon zam'anu ma'a. Hatta idza adarkahu lam yajidu shay'an. kaba ya taɓe duk wanda ya tattalin isha ga ƙawalniyar duniya ma'ana duniya kamar ƙawalniya ce tana iya nuna ma samun sai kuma ya sa a samu matsala ko ma sai an samun sai a samu matsala kuma to sai kamanta da ƙawalniya gulbin shaidan da muke ce zaharatun duk lawa da take ana sarabu ƙawalniya ta zan sharaba ita ce abin shanta take jira to zawar kayan kwane ta bushe wannan hulawa ɗin mana duk mutumin da ya ce duniya ce abin jin daɗinsa lalle bai da jin daɗi don a duniya kalmin jali istiwa o hafi iyo jaja ka wani a duniya kamar lauje ce abin da ya daita ta to shi ne cewa. ɗan lauje da an gyara shi ya samu matsala to haka duniya take da ta kiliya to an samu matsala don haka haka aka tafiya ya bubbuga sai a ya to Allah ka sa mu cika da imani idza zahal burhanu idan hujja ta bayyana a tasha a wuzu duk wani da sihirce sihirce da haske hira yana nuni ne ga ja alhaq wa zahaq albabilu kul ja alhaq wa zahaq albabilu in albabila kana zahuqa shi kalima a tasha a wuzu ana nufin wata ibilwa ko wani dubu da yan tsahe tsahe ke kariba littafi na shehu abdullahi muhammadu bello nil mumina muhammadu bello tambihu ahalil fuhumi ala wujubi sha'aba ahli sha'abazati wan nujumi sunan littafin kenan sai magana a wata kissa da ta faru ga sayyidina ali radiyallahu anhu arda watan saidina ali zai yi tafiya wurin yakin na harawa to shine sai asamu samu a lokacin wani mutumi yake ce masaidina ali radiyallahu anhu wannan mutumin ya ce mai kakka tafi wannan lokaci sai ali sai ka tafi sa'a ta uku bayan rana ta wuce kama a ce bayan awa uku sai na ali don ce don in ka tafi ga sa'ar da aka hore ka za a samu nasara wanda ne ce ka tafi kuma za ka samu rinja kuma duk abin da kake so a tsaftan ma da lafiya za ka samu duk abin da ke nema ce masa ibn ali sai sai ibn ali ce ka sani wa ma'aiki bai da ilimin wannan na taurari din sannan kuma mu ba za mu riƙa mai ilimin na taurari bayan ya wuce ba yanzu ka sa abin da a cikin cikin dokin gana sai mai ilimin ce a inna lisa hazan sani duk buga ke sai lalai ce man saddaqaka bi hadzal qawli kadzaba alquran duk wanda ya gaskata ka da wanga magana ya karyata alquran domin Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a yanzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير آية nan dai ta karshen sura kuma ka sani fa Nabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi abin da ka faɗa ba bai idda abin da lokaci ba na to a bari sai sa a kaza sannan za a kaza don a samu matsala bayan haka kuma wani gaggasa da shi kenan ya nuna ya wadatu daga Allah subhanahu wata'ala ga makaruhi ana abu mai matsala kenan ya dogara da kansa ƙarshenta ina ali radiyallahu anhu arkahu ya tafi a wannan lokacin kuma ya ci sa'a ya ci nasara lokacin da ni ya tafiya ya saba ma mai kabuɗi ma'ana ɗan sihirin Shi ne sirna ali sai ke ce mutane da mun tafi lokacin da ya faɗa muka samu nasara da zai ce dan ya ce mu tafi wannan lokaci yace ba ku gani annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da mu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam garuruwan da ka buɗa na kisra da na kisra da dukkanin garuruwa ai a tare da wanga mai ilimin na ce mana mutu wannan lokaci don haka ya ku mutane ku dogara ka Allah ku amintu da shi tawakkalu yohanna su tawakkalu ala Allah wa tawakkali fa innahu yakfi min masu ba shi Allah zai isa da dukkan abin da waninsa to shi ne wannan dai da suka kwashe da suna ya kai ta wannan lokaci ya tafi lokacin da ya kuma aka samu nasara to wannan shi ne ke da izatta ba burhanu idan hujja ta bayyana a tashi a wuzu duk wata dubilwa da wani dabo da wani tsahi to ɗaha zai hirata ma'ana ya jayi da wurin kuma yana nuni ne ishara na talmihi da ja alhaq wa zahaq al innal badila kana zahuka wannan shi a ƙarshen karatun mu da fata Allah subhanahu wa ta'ala mana jagoranci shi ƙara mana son ma'aiki da sahabbai da waliyai da ahlul baiti shi ƙara mana son ma'aiki da sahabbai da ahlul baiti da waliyai da malaman sunna albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh